Kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal za ta ba da euro miliyan 60 don siyan Kylian Mbappe. Chelsea kuma tana sha'awar ɗan wasan. Madari har yanzu ba ta ce komai ba a kan Kylian Mbappe. Wani sabon shirin rikici yana kan barkewa akan Kylian Mbappe. Kungiyar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta ɗauki wani mataki mummuna mai mahimmanci wajen yin ƙurin sai da ɗan wasan na gabanta inda ta bar shi a gida lokacin da suka tafi ƙasar Japan tare da bashi hutu har zuwa ranar talatin ga watan Yuli domin ya yanke shawara ta ƙarshe game da makomarsa a ƙungiyar. Tuni dai ƙungiyoyi da dama, alkalafi sun ba shi dama da ya yanke shawara akan zamansa na ƙarshe a ƙungiyar. Tuni dai ƙungiyoyi da dama suka nuna sha'awar su ta siyan kilan Mbappe baya ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wadda ta dade tana sha'awar ɗan wasan. Chelsea na duba hanyoyi daban-daban domin samun kuɗin siyan ɗan wasan duk da cewa har yanzu bata kai ta yi ga ƙungiyar ta PSG ba Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Al Hilal wadda take buga Saudi Pro League ta bayyana cewa kuɗi ba wani cikas bane ba a wajen siyan Kylian Mbappe. Ƙungiyar ta Saudiya a shirye take da biya euro miliyan 400 wato kimanin dala Amurka miliyan 40 miliyan 445 na tsawon shekara biyu kenan. To anan ma dan ƙwallon tawaga Brazil mai tsaron bayan Alex Telex ya koma taka leda a Al Nassr daga Manchester United. Telex mai shekara 30 zai taka leda tare da tsohon dan wasan Manchester United Cristiano Ronaldo wanda ya koma buga gasar saudi pro league a watan janairu ƙungiyoyi biyu sun fayyace kuɗin cinikin ɗan ƙwallon na brazil ɗin teles ya teles ya yi wasa hamsin a manchester united tun bayan da aka ɗauko shi daga porto kan fam miliyan goma sha uku a shekarar dubu 2020 wanda ya yi wasannin aro a sabilla a kakar da ta wuce a kakar bana babbar gasar ta ta saudi arabia ta ɗauki fitattun 'yan kwallo ciki har da karim benzema wanda kwantaragin sai kare da real madrid Teles shine na baya-bayan nan daga premier league da ya koma buga gasar Saudi Pro League da ya hada da N'Golo Kante daga Chelsea da dan wasan Liverpool Roberto Firmino. Telles wanda ya yi Brazil wasa goma sha biyu tare da buga guda biyu a kofin duniya a Qatar a shekarar 2022 ya yi takarar buga gurin lamba uku tare da Luke Shaw a Old Trafford. Ita ma Everton ta kammala ɗaukar aran Arnold Danjuma daga Villarreal. Ɗan wasan tawagar Netherlands ya amince da ƙunshin yarjejeniyar buga wa Everton wasa a watan Janairu amma sai ya koma Tottenham bayan da aka bayan da aka kammala cinikinsa. A shekara 26 ya buga Tottenham karawa shida daga baya ya koma Spaniya da taka leda a babbar gasar kasar. Dan Juma ya ce bai amince ya koma Tottenham ba a watan Janairu bayan da ba shi da tabbas kan mai horar da kungiyar kan halin da take ciki. Everton ta kori Frank Lampard daga aiki a ranar 22 a ranar 23 ga watan Janairu sannan ta nada Sin Dech mako ɗaya tsakani saura kwana ɗaya a rufe kasuwar sayar da sayarwa 'yan ƙwallo